daidai da uku ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikahiyyatin jadida na fadilata Sheikh Muhammad Hassan, Allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In dai ba manta ba, malam yana bayyana mana mahimmancin mutum ya zan mutumin kirki bayan ya rasu a samu mutanen kirki nagartattu cikin al'umma su yabe shi yabo na gaskiya to wannan yabo zai amfanar da shi a lahiran shi shi sa lokacin da kake jin kuruciya a jikinka kike jin ƙarfi a jikinki ki lissafa abin da zai kai ya komo maki kai lissafin yanzu da kake matashi mai ɗanyen jini akwai lokacin da wannan ƙuruciyar taka za a neme ta a rasa ta to me ka tattalan makanka a lokacin da ka manyanta Duwannan ba ma shi ne abin lissafin ba shin me ka tattalar ma rayuwanka da za ka fuskanci sakamako a ranar gobe kiyama Ana ya zama wajibi kowa ya tsayaye lissafi ka yi amfani da ƙuruciyarka tun kafin tsufanka ka yi amfani da lafiyanka kafin rashin lafiya ka ci moriyan wadata kafin talauci ka ci moriyar rayuwanka kafin mutuwa ta zo maka na abubuwan ya kamata ka yi lissafi wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zaune anas ya ce an wuce da wata jana'iza mutanen kirkin da ke kewaye da annabi sai suka yi yaban banza ga wannan mutum wanda aka wuce da shi ɗauke a cikin makara annabi sai ya ce ta waje ba aka zo aka wuce da wani sai kuma su waɗannan dai mutanen sai suka yabi wannan mutumi suka faɗi alkhairai a kan shi annabi ya ce ta waje ba to ku tsawo kalli wannan waɗanda za su yi yaban ko sukan wasu iri ne idan mutanen kirki ne suka yabi mutumin kirki to wannan abin da suka yi zai amfanar da shi kuma zai tasiri idan ki suka yabi mutumin banza wannan yabo nasu ba amfanin da zai yi domin a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ne da kanshi Allahi ɗan Ubayyu ɗan Salul sallah da ya mutu da rigan annabi aka ma ibnu Salul likafani annabi ne ya mai sallah a bayan da ya rasu annabi ya cicciɓa ya kama da shi aka saka shi a cikin kabari da aka ƙare binne shi kuma annabi ya mai addu'a tsawon lokaci ma Allah madaukin sarki ya ce bai karɓa ba kenan ko da mutanen kirkin yankinku za su ta yabanka suna faɗin nagartan hali a kanka in kai baka cancanci wannan yaban a wajen Allah ba ba amfanin da zai ma haka da mutumin kirki zai kwanta ya rasu sai mutanen banza su ta maganganun banza a kan shi wannan babu abin da zai cutar da shi domin shi dama mutumin kirki ne to kusan abin da muke kan tattaunawa ke nan lokaci ya ƙure domin sahabai sun tambayi annabi mecece ta wajaba sai ce na farko ga irin yaban da kuka yi mai kun ce ba na kwarai ba ne kun ce kaza kun ce kaza to lalle ta wajaba sannan shi kuma na biyun kun yi mai yaban arziki kun ce kaza kun ce kaza to nan ma ta waje ba ɗayan wuta ce ta waje ba shi kuma ɗayan aljanna ce ta waje ba. to ne sai mala yake cewa ibnu abbas ya ce Allah madaukakin sarki a cikin ayan da ta zo cikin sotu maryam aya ta 96 Allah yake cewa innal ladina amanu wa amilus salihat kaga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai sayaj'alu lahumur rahman wudda Allah maɗaukin sarki yana sa musu su, ma'anan Allah yana sa musu su. su inda muminan ne to za su so mumine ‘yan uwansu sannan shi mumini kana ganin shi kawai sai ka ji zuciyarka ta natsa da shi kana san shi kina idan ka ga mutumin kirki salihin bawa zuciyanka na ƙin shi to illan ba daga gare shi bane ne daga gare ka ne sau kai ba mumini ba ne kasantuwan kai ba mumini ba ne ya sa Allah maɗaukin sarki bai sa maka san mumini a ranka ba shi ne ibn abbas ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri cikin sahabbai yake cewa ma'anan sai ya ji alulahumun rahmanu wudda ya ce ai mahabbata fi ƙulubi ibadihin mu'minin Allah yana sa ƙaunan juna tsakanin muminai isu isu a cikin zuciyan bayi waɗanda suke nagartattu ne shi sa sahabban annabi da yake su ne muminai a ajin farko Allah ya bayyana mana cewa su ɗinnan a wa alal kuffari ruhama ubainahu su masu tsananta makafirai ne sannan ko masu tausasawa da tausayi ne a tsakaninsu mutumin da kake tausayawa kake tausayin shi kana son shi ne mutumin da kake mai tsanani kana tsananta al'amura a kan shi kana ƙin shi ne to muddin dai ya zama kana da ɗabi'a irin wannan ɗabi'a na ƙaunan mumine ‘yan uwanka to alama ce daga cikin alamomin imani tattare da kai mala yace, alwuddu la ya illa fi kalbi mu'minin ita irin wannan soyayya ta gaskiya Allah maɗaukin sarki bai sa ta ko'ina sai a cikin zuciyar mumini sai malam ibn abbas ya ce almunafiquna yabghuduna almu'minina su kuma munafukai suke kin muminai shi sa sai kai mamaki sai ka ga wani shi bai kin kowa sai mutanen kirki waɗanda su so suke a ce Allah ya ce su bi annabi ya hana su nisanta wannan a haka suka faro rayuwarsu kuma suke kan gudanar da ita suke fatan Allah ya sa su kyakkyawan ƙarshe a haka Abun mamaki shi kuma wannan mai da'awan imani shi kuma irinsu ne yake ki a lokaci ɗaya sai ka ga zuciyanshi shi na ƙaunan fasikai yana mu'amala da azzalimai ‘yan bida'a su ne aminan shi duk wani wanda ɗan ba ruwan shi ne da harkan addini za ga ya jasa a jika yana yi da irin waɗannan amma a lokaci ɗaya mutanen kirki kuma zuciyar shi na ƙinsu bakin shi na iya furta maganganu na ɓatanci akan mutane na gargaru to idan ka samu kanka irin wannan to kafin ka ji matakin da za ka ɗauka ana sanar da kai cewa kai munafiki ne to sai ka ɗauki matakin gyarawa da canzawa da musanya ɗabi'anka tun da wuri to haka idan ka samu wani yana da irin wannan ɗabi'ar kuma amininka ne abokin hudanka ne to kai taka tsantsan da shi domin shi ɗin nan munafiki ne domin kananan zai harbe ka da ɓangaren ɗabi'an shi in ba kai sa'a ba domin ibn abbas da ya zo fassara ayan nan ya ce allah yana sanya ƙauna ne a cikin zuciyar mumini za ga mumini wallahi baya son kowa sai mumini dan uwanshi. shi bai son zama da kowa sai da mumini ɗan shi to kuma haka munafiki yake to shine sai malu ya ce huz hazihil ƙa'ida ka riƙe wannan a matsayin ƙa'ida idan ka ji zuciyanka na ƙin mutanen kirki to sai ka gane cewa an kawo maka hari mana munafinci na son ta mamaye zuciyarka sai ka yi taka tsantsan amma in ka ji kana ƙaunar mumine ‘yan uwanka kana iya ba su uzuri to sai ka gode ma Allah da cewa Allah ya sanya kaunan bayi na kwarai a cikin zuciyanka kasantuwanka kai ma na kwarai ne mala ya ce ƙa'idan kogata la mu'min ba mai ƙin mumini ya gaba da mumini ya faɗi maganganun banza na ɓatanci da sharri ƙage ƙazafi da yarfa ga mumini illa munafikun sai munafiki su ne su bi kuma dawa'ir kullum fatansu shine mugun abu ya faru da ku wata masifa ta taso maku ku ji cewa ba ku ji daɗin rayuwa ba su kuma su shewa su tafa na iya tuna akwai lokacin da azzaliman masu mulkin ƙasan nan suka kama fadilatul allamatul muhaddisul albani bayan da muka je kotu da su muka ka da su a kotu aka ba da beli ana fitowa kuma suka ƙara rubuta wasu zantattuka na ƙarya suka ƙara kama shi a garin mu wasu masu da'awan musulunci suka dinga shewa suna jin daɗi suna tafawa da junansu wai suna jin daɗi an ƙara kama shi a lokacin da duk inda wani musulmi mai imani yake a duniyan nan ya yi Allah wadare da abin da ya faru zuciyan shi na cike da bakin cike da damuwa suna miƙewa cikin dare suna roƙon Allah ya fidda malan daga ƙangin waɗannan azzalumai wai a lokacin ne wasu masu da'awan musulunci maƙota wai a lokacin ne suke yin tafi suna murna wai an ba da belin malam an ƙara kama shi ana nan sai ga motan 'yan sanda da sojoji na operation yaƙi sun shigo unguwan na wajen mota 27 an yi jiniya an tada ƙura an fita abin ya ƙara ɗume su da daɗi cewa yanzu in dai ya tabbata an kama malam albani an rike shi to kamu na gaba kuma sai dai dodon munafakai to in an kama shi to fa kenan su yanzu za su yi murna za su yi biki za su ji daɗi za su wataya to ta Allah ba ta ku ba aballahu an timma illa kitabahu Allah maɗaukin sarki bai yadda wata da'awa da wani tunani ta tabbata ba in ba da'awar littafin shi ba. Doko Shehul Albani da shi da mabiya waɗanda suke tafiya a bisa tafarkin bin Alkur'ani da hadithi a bisa fahimtar annabi da sahabbai, Allah maɗaukin sarki ya ce da'awarsu ce za ta kai magaci. na ba ku wannan ɗan takaitaccen labari ne domin ka gane cewa babu wanda yake fatan mugun abu ya faru ga mumini sai munafiki yanzu wanda ya ɗabi'anci da wancan ɗabi'a godiya ga Allah zai da Allah maɗaukin sarki bai ƙaddare shi da ya mutu jiya ba a yau ya ji wannan sai ya tuba sai gane cewa lallai ta lalabuwa ta ja shi to ya marmaze gyatta imanin shi awwalu ma ya ji alal mukallafi tashihu imanihi abin da ya zama wajibi ga baligi shine gyara imanin shi waɗannan azzalaman ku ba su da kama sannan kuma ba su da wani wanda za a ce wai yardajjensu ne domin hatta waɗanda ma suka ce suna tare da sun mun gaba su basu ba to ballantana kai da dama can a asalinka shi ne kiyayya dangane da zalunci da cuta da duk wani abin da ake gina shi a bisa rashin gaskiya to kai ma za su yi maka okiltu yau okila thaurul ahmar an cinye ni ne ran da aka cinye jansa saura kai ai in kaga waɗannan azzaluman su baka ko to ka koma kayar jista ne a cikin fagen zaluncinsu idan ka koma ka shiga ciki to shi kenan shi ma babaranka za su yi ba za su yi ta taka tsantsan ne don suna cin junansu kuna fahimtar wannan da kyau ku? domin ƙorani ya tona maka asirinsu ya ce wa waddu lau takforo kama kafaru fatakunu na sawa'a su suna goron ku kafirce kamar yadda suka kafirce don ku yi kunnun doki tare kun wannan lahil abin ku shafa ma zuciyanku ruwan sanyi ku natsu duk wani abin da zai faru da wani mai da'awa mai daɗi ne ko mara daɗi ya faru da masu da'awan da suka gabace shi Tokocin da masu da'awan yanzu suka ce za su bi minwal ta farki na masu da'awan farko to ko bai kamata su jahilci abin da ya faru da na farko cewa zai faru da su ba domin ƙur'ani yana cewa wa tilkal ayyamu ha bainan nas ai zamanin da ya gabata ne shi irin shi ake maimaita ma 'yan baya to ko maƙiyan da suka ki annabawa a zangon farko ko da gangan jikinsu ba sa nan to ai jikokinsu da tattaɓa kunninsu suna raye shi sa annabawan farko da suka yi gwagwarmaya da su wasu da suka biyo bayansu sai su ga kai ka ce waɗancan ne na farkon suka dawo sai ƙur'ani ya ce atawa sau bihi wai suna barin majunansu wasiya ne su haka a'a bal antum qaumun tagun eh bal hum tagun mun gano wannan da kyau ko dama su mutanen banza haka suke yanzu in ka ɗauko annabi Musa sanda ya zo yi wa'azi ya gabatar da gaskiya ga fir'auna fir'auna da ya ga wannan gaskiya an zayyano ta tsab sai kalla annabi musa ya ce inni la'azunnuka ya musa mashura wannan muguwar kalma ne na cin mutunci na ɓatanci da raini da wulaƙanta wanda ya aiko da saƙon da musa ya zo da shi irinta ne a bana-banan nan wani mai mukami irin na wancan ya buɗe baki ya faɗi irinta ga wani malamin hadisi wanda kalma ne iri ɗaya atawa sau bihi shin wai sun majunansu wasiya ne malamin da ya ƙare rayuwan shi koyan alƙur'ani da hadisi da tauhidi ya ƙare rayuwan shi wajen karantar da wannan amma wanda bai san ko bihin ba ya bude baki ya ce wai kana ɓatar da jama'a irin wannan kalman ƙararrafin fir'auna ya gaya ma musa ya ce tsoro nake ji kar ya canza addininku au an yi yuzhira fil ardil fasad ce duk wannan matakin da ko ga muna ɗaukan muku tsoro muke ji kar Musa ya canza muku addini da mugun addini kada ya batar da ku ya haifar da ɓanna a bayan ƙasa to kalli irin waɗannan abubuwan da shi wanda aka ɗauke shi ya zama kartagin wannan harkan ya karantar da su addini sun masa tafsirin alkur'ani da gaske waɗannan kalmomi za su fito a bakin irin waɗannan ina yi da shi fafiƙihu ne sarkin faɗa da annabi da da'awan sunan da ya ce yana yi ya karantar da waɗannan mutane addinin gaskiya haka zai faru wannan ba zai faru ba munafiki har kullum diyan da mumini ya kyautata ba zai taɓa san shi ba kuma kar ku manta wa bi bikum dawa'ir kullun kokari suke mugun abu ya faru da ku yau sai ga sun kwashi jiki ina za a an tafi wajen yan sanda sun ce kaza sun yi wa'azi mai zafi ai kaza kaza da kaza ya kamata fa ai ƙoƙari a ɗauki mataki an jima sai ka same su sun yi motoci ɗo an tafi wajen ɗan wa ne muna zaton kai ke ba su kuɗi kai ne kake ɗaukan nauyin da ba ce ma kaza suna nan suna shirya maka kaza da kaza da kaza kai hankali fa su wani din nan ba 'yan goyo bane sai su kare motoci ɗu sai ina sai fadan hakimi kaza dagaci kaza sarki mu yanka ta ɗaya sarki wane ne sai a je a ce ai gashi gashi gashi kullun suna ma habaici ka suke yi ba sa ƙaunanka yomu sai ka je ka gaya ma waɗannan muna masa habaici muna zagin su ba ma ƙaunansu su ba su sani ba ne ai in wai ba su san cewa mu ba ma tare da su ba to sun zama sakar karu. domin abin da suke su sun san ba irin addinin maɗe da su ba su suna bautan gargajiya ne domin sunan addinin su kenan mu ko muna bautan Allah ne a ƙarƙashin addinin musuluncin da manzon Allah ya zo da shi to kaga tun daga nan wajen an samu matsala haka za su kwashi jiki kun ga ss muna kawo muku rahoto ya kamata ku ɗauki mataki sun kasa fahimtar duk wannan ba bai damunmu duk wannan bai taɓa shiga cikin tunaninmu ba ma domin mu mun san lan na illa ma kataballahu lana huwa maulana mu ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana domin ku sani fa Allah mai gidanmu ne wa alallahi wakkalin mu'minin ga Allah ne muminin bayi suke dogara wallahi jama'a ba mu dogara da wani sarkin gargajiya ba kowa ne dan ka dogara da shi to ka dogara da kumfan sabulu ba mu dogara da wani ɗan siyasa ba domin ka dogara da ɗan siyasa ka dogara da yanan gizo-gizo ba mu dogara da wani jami'in tsaro ba don in ka sake ka dogara da wani jami'in tsaro to ka dogara a kan talalabuwa mun gano wannan da kyau ku domin yanzu waɗannan gayyan kowa ta kan shi yake yi to kucin da kowa ta kan shi yake ka dogara ga Allah wa alallahi falyatawakkalul mu'minin ga Allah ne kaɗai mu'mini suke dogara Allah al'adun duk wanda za ka je ka ce an ce je ka ce an ce ba abin da ke damunmu wannan abin da kawai ke ƙara nuna mana shine yanzu mun yi karatun a bayyane yanzu ya kamata a kai mu fage a nuna mana karatun a aikace to kai sai Allah maɗaukin sarki sai ya ja ka sai ka je kai wannan aikin a aikace sai a gani Farin ƙara labarta muku wani labari ku fa'idanta da shi Sheikh Jafar Mahmud Adam ya yi tafsiri a masallacin Indimi a wata shekara a jihar Borno. Nan da nan kawai sai malamai sai suka rubuce-rubuce, sai aka je sai aka kai ma abata. Aka ce gashi nan Jafar ya yi kaza ya ce kaza. har a lokacin jafar na ba da labari sai wani ɗan arash ya ce saboda jafar bai raga ma kowa ba bai raga ma musulmi ba bai ragaye a bace bai raga ma musulmi ba bai raga ma kafiri ba bai raga ma bahaushe ba bai raga ma kanura ba ba wanda ya raga ma a najeriya a lokacin nan shi ne aka kai jafar ya je ya kashe shi ana kai mai takarda yallaɓai ka gani kaza da kaza menene ya kai ya komo nan da nan kawai suna gan faɗi sai ɗauki waya sai kira gwamnan borno ya ce wannan rikici naku da malaman na suka kwaso jiki suka kawo cewa ga wani ɗaya daga cikinsu wai ya matsa masu ka ya gagare ka ne kai ka je ke maganin wannan kes ɗin kawai kawai sai ajiwa ya ce ku tashi koma borno kaga inda Allah yake inna Laha. yudafi wa anil lazina amanu ko ana dawowa wajen gwamna shi kuma gwamna nan da nan sai ya ɗauki waya sai kira daraktan sss cewa ga kukan da aka kawo cewa wajen tafsirin nan ga irin maganganun da ake faɗi na tada hankali sai darakta ya ce ai da ni ake tafsirin ban taba ji ba kun gano wannan da kyau ku ya kira kwamishinan 'yan sanda to kai yaya gashi gashi ce kullum da yara na ake ba wanda ya taba kawo wannan rahoton abun mamaki jami'an tsaro ba su da rahoto a hannunsu <laughs> sai wani jami'in tsoro wai shi ne yake da wai rahoto a hannun shi to sai suka ce ai su abin da ke damun su shine ba a sa karatattukan su a gidan tv ne za ka ce to shi kenan ku je kuma a rika sa karatun a gidan tv ikon Allah shi kuma ɗaukan ɗawainiya ake ana sa sun ɗauka gwamna ne yake sawa shi ne sai ce to shi kenan kuma ku kawo malam a da malam b da malam c shi ya sauko ko su waye yace su ma a rika sa su ma dai a ji su ina fatan mun gano wannan da kyau kalli irin wannan makircin Irin ta ne aka taba madakta ahmad aka kwashi kaddin shi aka ji aka ce ba ɗan najeriya ba ne aka kwasa kaset aka ji aka kai ma abaci aka ce ya zage ka abaci ya sa kaset yana ji yana ji yana ji kafin a kai inda zagin yake abaci ya gama gamsuwa da aka zo sai ga Dr. Ahmad yana cewa a cikin yan kasuwa kwaye mutanen kirki kwaye mutanen banza cikin kaza kaza kwaye mutanen kirki kwaye mutanen banza cikin malamai ma kwaye mutanen kirki kwaye mutanen banza cikin sojoji ma kwaye mutanen kirki kwaye mutanen banza sai aka tsaye da kasar aka ce yarlabe kaji da kai yake da kai yake kaji ya ce cikin sojoji kwaye mutanen kirki kwaye mutanen banza abin da nake cewa a bace shi kaɗai ne soja ya ce ku manta fa bai ce ni ba cewa cikin sojoji akwai na kirki akwai na banza kuma ƙarya ne kuma da su kansu ya fara ya ce akwai cikin malamai akwai na kirki akwai na banza to amma ya ka samu waɗannan sakarkarin ana zuwa ka ce kai labe an ce ma kaza sai ce to shikenan a ɗauki mataki ya kamata a yi maganin shi kun ga mu dai ba za mu yadda ana wulakanta manya a gari ba su zo shiga cikin gari ana hahana su ba za mu yadda da wannan ba kuma ana faɗin maganganun banza ya kamata a mataki wanda maganganun banzan ba su ko suke ɗauka in dai waɗannan sakar karin garin nan ne da sai ka ce a kawo ma ka ji kuma ni in mutum ya ce man an zage ka sai ce kai masoyina ne eh sanda aka zage ni me kai mun gano wannan koko kawai kai dai ka zo ka bata ma rai shi yayi zagin mai tsoro a gefe can yi abin shi bai iya yi a gabana ba kai kuma da yake kare na dan na sakan maka fuska kayo dakon zagin ka kawo min ka bata ma rai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko ai da sai a kawo ka sun karya maka cinya sun karya sun goce maka ka faɗa haƙoranka guda shida uku ƙasa uku sama an kaɓar da su idan ka ya kumbura an naɗo ka da ƙyar cikin bandeji yallaɓe kaga wannan abin da ya faru da ni eh to a madadin zagin da aka yi maka ne na ce ban yadda ba na yunƙura zan kai farmaki suka moje ni to kaga sarki ko wani ɗan siyasa ko wani jami'in tsaro yana da yaƙinin kai masoyin shi ne amma ka zo kana ƙanshin turare kana tafiya shadda na ba ka ci ka ƙoshi ka yi mul ka ce wai an zage shi ya ɗauki mataki a'a layan da zai zuba wanda zai ɗaukan mataki kowa da kan shi yake yi jama'a mun gano wannan da ke ku mu addu'a muke muna roƙon Allah duk wani duro da ke bakin wani gida a cire shi duk wani buhu da aka cika shi da ƙasa a kawo da shi Allah ya zaunar da mu lafiya mu wannan shine addu'a mu ba wai mutane suna ihun Allah ya zaunar da su lafiya kuma ana ƙoƙarin haddasa musu wata fitinan ba don in aka ce wane ya zagi za a je a kamo shi wa za a tura ya je ya kamo ba jami'in tsaro ba ka je ƙofar gidansu ga gani sun cika ƙofar gidan da dorurruka da tayoyi da bohunan yashi jama'a mun gane wannan ku su don Allah su gama aikin da ke gabansu kai kuma yin labe an zage ka kana da yaya je ka tura su je su kokawa da wanda ya zage ka <laughs> ko me kai aka zage ka kuma tsarin mulki zagin ka laifi ne a su ɗin ƙasa to duk munafukai ne ke wannan aikin fa duk munafukai ne kuma ba malamin da ake kai ƙaran ya zagi sai malamin musulunci a cikin musulmin ba sai cikin ahalus sunna kun gano wannan yanzu a garin nan ne fa aka samu wani ya ce barhama Allah ne ya ce lamye Lidu wa lamye yulad su sarkin fada da annabi ba mu ji sun kai ƙaran shi ba a garin nan ne ake zagan ma annabi iyali a zagan mai sahabbai a ci mutuncin alkur'ani da sunna duk ba mu ji su sun je sun kai ƙara sun ce ba amma an magana sai ce wai wannan da manya ake to wai duk ƙasan nan waye babba in ka san babba ka faɗi ka tara talakawa ka ce wane babba ne jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko babba barin gaya muku ta'arifin babba shine in kana cikin damuwa ya san yadda zai fitar da kai daga cikin wannan damuwar wannan ba shine babba ba ka tara student na kowace makaranta ka ce ku zo me damuwanku za su faɗa maka manyan sun iya fitar da su ka taro matan aure ka tambaye su me matsalanku ka taro samari ka tambaye su me matsalanku ‘yan boko da su gama karatu ba aiki me matsalanku ‘yan kasuwa, ma'aikata, dukka taro waɗannan menene matsalanku, ka shiga asibitoci manya sun yi aikinsu, ka je ma'aikatan lantarki manya sun yi aikinsu, ka je ma'aikatan tsaro manya sun yi aikinsu, duk wata ma'aikata ka je. Ake ban labari aka ce, wai wani wasan kwaikwayo ne aka yi. Cikin wasan kwaikwayon fayil ne shi oga kwata-kwata ya ruku, yana tafiya yana tafiya wai sai ɗaya ta faɗi. aka ce yin labai fayil ɗinka ya faɗe ce ku duba ga wanne ne aka ce ma'aikatar lantarki ne ce ku rabu da ita ba da gyaru ba da ya ƙara gaba ɗaya ya faɗi aka ce yin labai fayil ɗinka ɗaya ya faɗi aka ce wanne ne faɗi shi ma'aikatar lafiya ne ce rabu da ita ni ma ba ta ishe na ba ya ƙara gaba da haka da haka duk suka tsilali to waɗannan ne da talakawansu sun yi ijima'i a matsayinsu ba manya ba ne ko kuma kai ne yanzu kake son ka ce a gaban shi Allah bai kai babba ne shi ya san kai ka san shi makaryaci ne jama'a mun gano wannan da kyau ko kai da kake mururin ka kai ko ina kai kara kaina kai ka fi shi zama babba kun gano wannan da kyau ko shi wallahi al'azim yadda kake mururi shi ba zai iya ba domin yana tafi gaban shi na ansa tara tara tara tara tara tara me zai kai me zai komo kai ko tun yana ansawan ma har yayi ne har ka daki iza jama'ar annabi ku muna bakai ku bar al'umma su zauna lafiya ƙara da koke a kanmu ko an kai yafi miliyan guda lokacin da muka yi operation aji ajika a nan ne Allah maɗaukin sarki ya bayyana muna kai ko'ina wai sai kuma gashi ina je a rediyon tarayya na kaduna ana operation aji aji ka ana ce ke yacce karas na ce a'a to yanzu aikin namu ne kuma ka hansa jama mun gano wannan da kyau ko dama abin da muka ce manya su yi kenan su wa'azi a daina tabarruji kowa shi ba ne nan da nan sai aka ɗibi ƙara ɗu aka je ɗu aka yi nan ɗu aka yi can ai wallahi dama ya ishe mu menene menene mu mun kosa kawo mana agaji a da waye gari a ce wai baya nan Abin mamaki dukkan ruwan garin nan ba ta ba kai karan su cewa Allah ya hana fasikanci suna yi ba ‘Yan iskan garin nan da ke shaye-shaye da sace-sace, ba kai ƙaransu wajen manya an ce ga suna shaye-shaye suna sace-sace suna yin abin da Allah ya hana ba. ba kai ƙaran duk wani mai aikata wani aikin ɓanna da taɓargaza ba a wasu wanda yake wa'azi kuma yi wa'azi ya ce abin da ake a bari babu kyau mun shi ne aka yi gudu waɗannan ba za su iya maganinmu ba ba su iya ba abu ɗaya ne za su iya kisa kuma tun da da suke kisan addini ya tsaya ne ai dama ba mu ne addinin ba ka san abin da mutum ya kasa fahimta ku mu dai mu ne rijaluddini amma addini daban shi wannan addinin aballahu an timma illa kitabu shi sai ya cika amma ni da wani da wani zaka iya yin mana makirci zaka iya kashe mu zaka iya kai komi amma kuma addinin sanda ka kashe wani sai wanda ya fi shi ya taso kun gano wannan da kyau ko sai mu ga kuma yadda zaka yi shi za ku daina bata ma kanku lokaci idan karatu ne muke yi karatun na muku zafi zagi cin mutunci batanci yarfe kaza wallahi kullun zaka ta shiga cikin damuwa da kunci ne kana ma kanka famun bala'i abinda zaka yi barin baka shawara shine ka je kai karatu ka fi mu kai sai ka zo kai irin naka mu ji ko kun gano wannan da kyau ko amma kai har yau ka dauki mataki nake karatu kafi ba kana nan kana ta ɓata ma kanka lokaci mu kuma kullum garin Allah waye sai mun maka fami in baka fama ma kanka ba sai mun fama maka muna fahimta wannan da kyau ko kuma ga mu mun shigo cikin gari hankalin mu kwance ko ba mu da kotaro mu fito muna kaba ba ba yanda ka iya kuma mumini ya gan mu ya ji daɗi ya so mu mu kaunace shi munafiki ya gan mu ya ji tsafi ya ƙi mu ya kunnu da wutan bala'i mun gano wannan da kyau ku ya rasa yanda zai ya ciza yatsan ya ciza harshen ya ciza lebe ya ciza kaza yi kofi yi kofi yi kofi mu ko mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma ya ansa dole ko mu cafa hannun shi dole zinabe su zuzzubi <laughs> yawa mun gano wanda da kyau ku Allah ku daina bata kanku lokaci wallahi nan da kuke kai ƙara wajen su ko ta kansa suke yi ku rabu da su su ji ta kansu jama <laughs> mun gano wannan da kyau abin da ya sa mu ba suke latsa muku wallahi don sun san a mu ba fitina ne ba ta da hankali a cin aƙidanmu don sun san haka wallahi sun fi kowa sani inda sun san mu fitinannu ne ko ba shegen da zai latsa mu amma su da fitinannin gashi nan ba wasan buya suke yi ba <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko haffa takarda suke iya rubuto mana muna son ganinku rana kaza lokaci kaza a waje kaza daidai kaza lalle ku zo da mutum biyu kan su wuce haka muna son ganinku sun yaga ko ba su yi ba to ne su rubuta irin wannan takardar zakai mai duguri <laughs> jama'a mun gano wannan da ke ko su ce suna son ganin shi akwai shegen da zai wannan gangancin ne su kansu sun san mu masu zaman lafiya ne don sun karanta a cikin aƙidanmu in ma ba su karanta ba mun karanta masa sun ji wala na menene wala naral khuruja anil a'imma mu ba ma ganin halaccin tawaye ga shugabanni wa in jaru duk zaluncin su sai dai ba za mu bi zaluncin ne kawai amma ko muna ganin banna za mu fada banna ce wannan kuma shine matsalar mu mu so ake wai mai shiru maraka a'a annabi ya ce kan mi shuru wanda ya shuru to da ku da su duk ɗaya ne yasa kai munafiki ka haƙura za mu ta faɗa cewa ga abin da yake daidai idan watan bai tsaye daidai ba ya baka haushi ka hau ka gyara ai akwai sauran fage ba duka muka hude ba zo kai hudon mu ga irin naka jama'a mun gano wannan da kyau ku lokacin da aka zo aka kama ni aka je aka rufe ni ban ci ba ban sha ba ba abin da na aka je aka garkame ni muka je muka duka a kotu da su wasu ban murna suke ta yi alhamdulillahi allahil azim sanda aka kulle na aka je aka ba da beli na wani fa da ya ji laspika ina karatu zuwa ya neko gani fa ya gani ne. amma zuciyar shi ta kasa gazgata mai nini sai da wani ya zo ya duba mai shi ya ce wallahi shine ba kasar bane wai shi ya gama ba da labari cewa ina can an ɗaure ni za a riƙa bani tuwon dissa ina ba ta mun gano wannan da kyau na ci a tuwon dissa sai dai a je a ba mai koto ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma wannan ma inda muka je aka rufe min ai makaranta ce ai kuma na ji daɗin wani al'amari guda ɗaya da wannan waje aka kira shi da cewa gidan maza kuma sai wanda ya isa yake zuwa kuma wannan gwagwarmayan da ake cewa muna yi ai ba mu ne muka fara ta ba annabawa ne sun yi zama da magabta ai tun kafin mu dukka karanta alkur'ani za ka zance annabawan sun faɗa wa ƙalal mala'ul ladina kafaro min ƙaumihi kullum dama da manya suke bugawa za a ce inna lanaraka fina da'ifa muna ganin kai ba kowa ba ne, walau la rahatuka jamnaka. wallahi ba dan gayyanka ba da mun bubbige ka kai kana tsammanin can da muka je fada ba da an san cewa za a murƙushe albani a zauna lafiya Allah kaɗai sa abin da za su iya yi billahi azim waɗannan dai maƙiya annabin ba abin da ba za su yi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau amma na kasa gane wai mai laifin sallan juma'a karfe tara ta kuce in muka ce mun daina yi akwai wanda ya isa a cikinku ya samu mu yi tambaya akwai wanda ya isa ko ko tsarin mulki ne ba ku dama ku fitar mutane da timetable na sallah jadawalin sallah <laughs> jama'a mun gano wannan renin wayo ne fa in aka rena ƙuranka ba abin da to ba zai ƙara faruwa ba kun gano wannan da kyau ko Wai kuma wai an hana sallah a sarari uban waye hana uban waye ya hana sallah a sarari kun gano wannan da kyau ko kun tashi tambaya kar ku ce waye hana ku ce uban waye ya hana mu ko kai mana tambayan ka ji wa ya hana sallah a sarari sai mu ce maka baban zara angon a'i wanda ya ce ai sallah a sarari in ka ce waye ya ce ai sallah a sarari sai mu ce baban zara angon a'i na abubakar siddiƙu ba gaba da gaba ba don ko faɗan badar da uhudu tare da kai ne ya zo ba kallo shi kai ba shi ka haɗin in ya zo da ganin shugabanmu kaga hawan gwarzo kafin rai gudu suka timbe kawo ba mamman ka ishe ni ka ishi baban kowa ba mai ƙin halinka sai fasiku sai wawa sai ko wanda bai bi addini daidai ba don kai ka girma maka baka bugun ɗan kowa, abadan baka jin farar jama'a taimaitar, kyauta ne gare shi wane iska ko gulbi, in ka taho wajen shi ba shi faɗin sai jibi, in ya tuno ka ba shi barin sai ka zo, hmm, manzan Allah kenan. Mun gano wannan da kyau ku? Ku buɗe mana fage da su. a ba mu dama mai magana ba a ce kai kai in mm, ba za mu baka ba wane dama ai wasan kwaikwayo ne ai ina fatan mun gano wannan da kyau abin harkar sai zama wasan kwaikwayo domin duk inda yake debate a duniya a ilimi ba haka ake yi ba ya kamata ku kalli debate irin na su Ahmad Didat ai kun yi boko kowa yayi ai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko an daina cin mutane da bugozin yanzu ko kuka ce demokradiyya yi ko kuka ce wani ya ce ai a maka da madina ai wallahi malaman ma bai zai sai kaza muka ce yalla rufa mutane baki maka da madina mulukiya yake yi su ko waɗannan baturiyar ingila ta ci su da yaƙi ina fatan mun gano wannan da kyau sarauniyar ingila wata budurwa ce a ingila ta ci su da yaƙi ƙariya ne kurga faɗin gaskiya mana in ya taso a faɗi ƙarya muka yi ba budurwa ba ce wannan wannan tsohuwan lokacin ita ta yi mana wannan ƙurin busilliyar ita ce sanda ta wannan tsiyan in ka ganta fes take sanda in ta zo manyan garin na duka duk wannan girman naɗin sun kuye yi ƙasa suke yi ita ta turo ‘yan ‘ya'yanta suke mana ya, ina fatan mun gano wannan da kyau. To, amma kuma fararen banza ‘yan Ingila sun cuce mu, sun tabi sun bar baƙaƙe ‘yan umu na cutanmu. Daune za mu ji, gara fararen su dawo. Muna da yaƙinin waɗancan fararen dama maƙiyanmu ne ba addinin mu ɗaya ba. Amma ƙaumin min jillatina? Wai ta kallamu na bi alsinatina kuma suna cutar da mu wai za a ce wa kama ka aje a daure ka wai jama'a dan an daure ka sai me dan an daure ka wai sai me dan an ma sharri sai me kaga da gano wannan ai shi sharri ko cin junansu suke yanzu baka gwamnoni suna can suna cin junansu ba ai sharrin sharri kenan ai in baka iya sharri ba to baka yi makanka ba in ka kware ma sharri shine sai kai makanka kuma yanzu dillefin da kai a ƙasar nan ba za a maka dole ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku wai sai ce wai tsoro nake ji ka san gaskiyan ka faɗi abinka akwai freedom of speech ka faɗi abin da kadda ka ci mutuncin kowa kanka ta da fitina amma abin da ke damun ka a ciki a baka dama ka faɗa ina fatan mun gano wannan da kyau su waɗancan da ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci cin da adda'awansu akwai ɗaukan makami ba sun ɗauka ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ƙiri a inda suke da ƙarfi a faɗi sunansa ƙarara ba mai iyawa kuma a faɗi laifinsu ma ba wanda zai yi sai da cewa yaran malam ya ɓata masa rai ne don kana tsoron ƙila wanda kake ba labarin shi ma dai shi ne jama'a mun gano wannan Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kade mana fitina Allah madauki sarki ka fahimtar da duk wanda bai fahimta ba amma kuma billahi da sai mun faɗi gaskiya bayan da za yi ana kallon gaskiya ga yan take a riga boye ta musulmi ku daina munafunci wallahi mu da muke awa muke cewa Allah ya ce annabi ya ce ba mu ne ba mu ne matsalan ku ba matsalan ku shine shedan kafirci shirka munafinci bid'a san zuciya muguwar al'ada da zalunci kun ga waɗannan karikitan tarkacen banzan su ne matsalanku amma ba mu ba mu ‘yan uwanku ne wa ma wai ƙosawa ake wai don Allah jama'a don an kulle ni dole aka yi mutanen ƙasan nan ba saboda aikin banza har saddaunan da suke yabo kakanninsu sai da suka ɗaure saddauna ko ba ta maɗaure shi ba ina fatan mun gano wannan duk aikin arzikin da saddo ne mai 'yan ƙasan nan biyo shi suka yi har kaduna haɗaka suka kashe shi to don an bi ka amma kisan mummuki an kashe ka sai me ka kai Saddo na ne ya da ku fahimci wannan kuma yanzu Sheikh Jafar duk matashin da ka ga wayan shi da wahala ka ga mai san addini ba ka ga yana sauraron Sheikh Jafar ba amma wai tsaban ƙaunan nan da ake ma Jafar na tintini tambaya ƙaunan ne ta yi kauna ƙauna ta yi kauna aka rasa tukwicin kaunan da za a ma Jafar aka kashe shi zama ya da abokan gaba mawaƙi yana ce masaddauna ya ce ina tausayinka don abokan gabanka sun yawa haka ne ko ba haka ba ne makiya malam mutu ya zo mutumin kirki na aikin addini dole za zo za su yi mai ca ko ta ko ina din suka samu dama ko ya yake za su harbo ƙeyayyansu kafaran maka fa mitin suka yi wai kila a garin a samu mai kambun baka wai in sun zo sun ga annabi yana zo na arka hararin shi muna jin haushi wa in ya kadu la yazulu kunaka bi absarihim lamma sami'u zikira iri su fauce ka da idanunsu yayin da suka ji wa'azi mu ma aka wani lokaci ga mutum yana harararka. Kayan hankali mun yi a zakaru mun riƙe aurabu kuma ga alƙunuti nan da la'ilafi ku ta riƙe su domin rage zafi wallahi malam kaga ɗan abin da ya rage maka Allah sai mun su ma <laughs> kai hankali jama'a mun gane wannan daga ran da ka sa aka kama mutum daga rana yake ƙara samun ɗaukaka daga ran da ka sa aka kashe mutum daga rana yake ƙara samun ɗaukaka musamman wanda aka yi mai a zatin lahi kun gano wannan da kyau ku? kuna labarin hubaib al'ansari ai sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hubaib al'ansari kafin suka kama shi wai saboda wai su fanshi haushi ya ɓata masa rai sai aka yi taron dangi na kashe shi mutum ya ƙi binka yaƙi ƙi goyon bayanka yana zagin ka Ka ɗaure shi ko ka kashe shi wallahi ka yi ragon maza ne ka ji tsoro a baka ruwan maɗaci ka kurkure da na gyambo in ka isa ka canza shi ya zama ɗan ma'abbanka ya zama mabiyinka ya zama bita zaizaidinka ya zama ɗan anshin shatanka mai rawa da bazanka amma ka ɗaure shi ya fi ƙarfinka ne ka kashe shi ya fi ƙarfinka ne ba al'ansari jama'a muna karanta irin waɗannan maganganun da suka faɗi sanda za su mutu, Allah ba wanda za mu ji tsoron shi, kuma magana ma ba ku fara jinsu ba tukuna. mun gano wannan da kyau ko yake ce laqad ajma'a al-ahzab hawli wa allabu qaba'iluhum wajtajma'u kull majma'i kun ga wannan abin da aka yi ma Hubaibu duk garin nan ba wanda ya sai ma haka shi duka duk masu mulkin kasan nan ba wanda ya isa laqad ajma'al al-ahzab yace kungiyoyin makiya sun tattaru yanzu ka ce kamar Eagle Square wa allabu qaba'iluhum sun kira dukkanin ƙabilolinsu kaf wasu tajma'u kullum majima'i an yi taron taron da babu irin shi an haɗu maza mata yara manya ɗan birni da ɗan ƙauye kowa ya zo in za a kashe in za a wannan gayyan saboda tsoro sai dai ma abu a mummuki wa abna ƙarrabu abna'ahum wa nisa'ahum sun taho da matansu da ‘ya'yansu wa ƙurribtu min jiz'in muman nau, ni kuma aka zo da ni aka sa ni a kan dabino mai tsawo aka ɗaure ni katakam ya ce ko motsi ba na iyawa ilallahi ashko gurbati ba'a da kurbati ya ce zuwa ga Allah nike kai kukan kaɗaicina da baƙin cikina, wama jama'al ahzaba li inda ya yace wai me ya tattara waɗannan ƙungiyoyin maƙiya a inda suke nufin kashe ni fadal arshi sabbarani ala ma yuradu ya yace Allah mai al'arshi ne kada ya haƙurtar da ni akan mugun abin da suke nufi da ni dan na karanta na imani na gamsa haka zai faru faqad babba'u lahami wa qad ba'usa matma'i ya ce ina kallo sai su yanki naman jikina a datsa gaban jikina ana watsa yanki yatsa wannan ya jefi wannan a zo yaro ya zo da wuka ya karci jiki ya zo da kaya ya soka jini ya tsartuwa ya ce na yanke tsammani da rayuwa walastu ubali ya ce amma ba ni irin masu damuwa ba ne hina oktalu musulma don za a kashe ni ina musulmi ala ayyi shiqqin kala fillahi madja'i yace kai ko ta ko ina a kowane yanayi zan mutu ta gaba ne ta baya ne ta dama ta hagu in zan faɗi a matsayin ina musulmi kuma ina kan aiki da tafarkin Allah yace wannan bai dame ni ba wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha ce, in akan aikin Allah nake wa in yasha in Allah ya so ya barik ala ausali shirwin mumazzai yace wannan gaban da ake shille ruwa da ita in Allah maɗaukin sarki ya so albarka ma zai sa a ciki ya sa albarkan ko bai sa ba yanzu kalli da suka je suka kashe malam jafar Allah sai ya kulla jafar da suka je suka kashe malam abubakar mahmudu gumi malam abubakar gumi sai Allah ya ɓoye shi jama mun gano wannan da kyau ku isa shi munafiki ya hutar da kanshi wallahi sai ya zauna lafiya malam da ya ce la gudun mu'minu illa munafik ba mai kin mumini sai munafiki wai ustazi kana zaune kana karatu sai a bi ka gidanku aje ana maka kage ana cewa wai ya lalace kaza yayi kaza wai mai lalacewan to an ga shi ma dai da shi ake karatun na tsakanin magariba da isha'i har wata sarfa ma ya tsara bayan an tashi karatun masu ya tare su suna mitin wai karatun da muke ne wai mitin to ba sai ka shigo kai ma ka ji ba <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau <laughs> ina fatan mun gano wannan da kyau kai kuma ka tsiri sirfa ta iyayen gidanka su ɗan salulu dalilu, qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dalilin faɗin wannan magana namu hadisin annabi wal hadisi fi al bukhari wa muslim hadisin na cikin al bukhari da muslim ya ce al'arwahu junudun mujannada ya ce rayukan bayi to kamar wasu rundunoni ne da aka tsara ma ta arafa min talafa ya ce in rai yanzu misali da usa zai zo wucewa nan ko ya gan ma'anan sai ya shigo ko zuciyar shi ta jin daɗin yana da wani uzuri da ya ga ‘yan uwa kaga ta arafa ran shi da ran mai sun haɗu ko da gangan jikin ba haɗu ba yanzu akwai wanda suke jin labarin mu a nesan duniya suna nan suna ta ƙaunan mu wani a audio ya taba ji yana ta suranta yadda zai gan mu yanzu ba a cikin yan foli nan akwai wanda ya samu admission zai zo sai aka ji aka zaunar da shi aka ce to kaga di yanda aka yi a samu maka karatu a Kano bai samu ba to tsautsayi ya sa ba a samu ABU ko kaza ba yanzu foli ka samu kai hankali da wani malami yana nan sunan shi mai shago karka je ya batar da kai karka je ya kaza aka tsorata shi aka firgita shi game da mai shago shi ba wanda yake magana kan mai shago nan bai taba jin mai shago ko a kasar babalanta na ya gan shi ɗin ya gama shi kuma yaro ran da ya zo sai ya zo da yamma yana zuwa da yamma sai ya ji an kira sallah sai zo masallaci aka yi sallah aka aje teburin karatu ya matso aka zauna muka fara karatu ya ji karatu ya gamsar da shi da su ya ji ana karatu ya matso ya zo ya ji karatu karatu ya gamsar da shi sai da ya sati cir yana zuwa karatu rannan da sai tambayi wani sai yake ce mai malam wai da Allah a wani masallaci ne a nan kewayen mai shago yake karanta race ai gashi ne yanzu shine gama karatun shi ne zai ke ban labari ya ce shi wannan sati nan da za a shiga zai kawo man ziyara amma zan matsa mashi ya kwana da ya zo ya kwana shi da kanshi Allah ya sa kuma sai aka yi sa'a sai ya zo ranar asabar ya ji karatu da yamma kuma ya ji karatu da asaba. sai ce yauwa kaga wajen wannan malamin shi kaɗai za ka rika zuwa kana karatu ina ƙara jan kunninka kaga mai shagon nan ka bani zance shi ya eh, to shi kenan bayan kwana biyu sai sai kasusuwa guda biyu sai je sai kai mashi ya ji ya ji ya ji ji daɗi sai sa alasifika a masallacin anguwan nasu gaba ɗaya ya ce wannan shi ne malamin wani duk wanda zai tura ɗayan shi to ya mawana magana ya je ya haɗa shi da wannan malamin ya da ya koma hutu tsab ya je mai da tsarabin wasu plate-plate ya ta nunawa shi ne ƙarshe ce to wannan shi ne mai shagon da kake cewa kara ce ce shi ne ya ce ya ce to kai dama baka san shi ba kai ke tsoratar da mutane jawabin gano wannan da kyau to abin da kai ci karshen ta wani ne wanda muke rayuwa da shi a nan saboda wani abu ya haɗa mu da shi na gefe sai kokarin fada da da'awan addini to yanzu garin gaba ɗaya suna ta kama ganin kaga aiki ya kama ka in aka matse mu annan muka ji babu dama muna da masauki sai mu ƙara gaba mu tafi can mai hijira kai ko in ta matse ka anan wajen sai dai ka ce Legas. in fashola kuma ya ce babu sauran kwana karkashin gada to sai mu ga inda za ka yi Allah ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum